Har yanzu mazauna jihar Anambara na ci gaba da zaman zullumi, sakamakon kashe wata mai suna Harira Jibril, 'yar arewa 'yar asalin karamar hukumar ganye ta jihar Adama mai juna biyu da 'ya'yanta hudu da kuma wasu 'yan arewan da 'yan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Kimanin wuni guda bayan wasu 'yan bindigan kuma suka fille kan wani ɗan majalisar dokokin jihar Anambara Honorable Okechukwu Okoye. Wani ba nufe mazaunin jihar mai suna Shehu Bagana ya ce yanzu hakan abin da ke faruwa a jihar akwai ban tsoro. Abin da muke gana nan gari yanzu na yana ba mu tsoro. Na jiya da shekaran jiya din nan ya kama da hankali. Garin Onitsha gaba ɗaya yanzu nan 'yan arewa babu. Shin da suke da zuciya ne suka ɗan zazzauna. Ba shi ma da suke shigowa su sai kaya sun gudu sun koma Lagos saboda haka a ma gwamnati kuma kamar da jami'an tsaro. Shi kuwa Muhammad Lawan Ibrahim Katsina ya ce yanayin rashin tsaron da mazauna suka tsinci kansu a ciki ya sa baƙi suna watsewa a halin yanzu. Malin da muke a jihar Anambaran nan na Onitsha, shi Allah, jiya da shekarun jiya nan irin abubuwan da ya faru mutanen mu ga sha masallaci yan arewa duk sun watse, duk muna zama sun mili da ke muna ganin tsaro ne da abubuwan ma da da kyau dan dama dama. Alhaji yusuf Imam shine wazirin Hausawa a garin Anata na jihar Anambra kuma ya ce duk da cewa hare-haren yan bindiga ba bakon abu bane abin da ya faru a ranar Lahadin da ta wuce yayi muni. abin da ya faru ranar lahadi ba zan ce sabon abu bane to amma kuma ya yi muni saboda mutanenmu da suke zaune a garuruka to su ne wannan hatsari ya afka musu ranar lahadi da yamma aka samu rayuka da makaranta. rasa A ka mutum daya a ba ce da mutum hudu sai kuma nan goyi da gwamnati akwai mutum uku da kuma wani direba su waye ake zargi da aikata wannan wanda ke zargi dai su nan wannan din nan da suke zuwa PRB domin lokacin da abin ya faru su abokan zama Ibon da ake tare da su su ne suke taimakon ma kare mutanen mu saboda kar wani abu ya kuma afkuwa amma wayanda suke wannan abin ba wayanda muke nufin da su bane ba wayanda muke harkoki da su ba mu san daga inda suke zuwa ba yan bindiga ne kiran da nake ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin samun anambra state da muke zaune to muna roƙon security shine abin da muke roƙo a bamu yanzu ko da yake duk yunƙurin samun kakakin rundunar yan sandan jihar Anambra DSP iken ga kan wannan lamarin ya ci tura jaridar Pulse ta ruwaito cewa wasu matasa a ƙarƙashin tutar wata haɗakar ƙungiyar shugabannin matasan yankin kudu maso gabas da ke ƙasar kabilar Ibo sun yi alawadaran waɗannan kashe-kashen tare da kira ga gwamnatin jihar Anambra da ta yi maza ta kafa ƙungiyar tsaro ta matasa don kawo ƙarshen hare-hare hare ƴan 'yan bindiga a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.